Shin ko kun san jaruman da suka rasu da ƙuruciyar su? Shin ko kun san jaruman da suka rasu kafin su kai shekara talatin? Ku biyo mu domin ganin jaruman da suka rasu kafin su kai shekara talatin. Amma kafin nan barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Bari mu fara da jaruma na farko. Jaruma na farko Balaraba Muhammad marigayiya idan za a tuna ta rasu ne a ranar asabar 16 ga watan maris na shekarar 2002 a sakamakon mummunan hatsarin mota da suka yi akan hanyarta ta kawo ta ɗakin mijinta daga kaduna zuwa kano bayan ɗaura aurenta da fitaccen jarumi shu'aibu lawan kumurci marigayiya balaraba wacce yaya ce ga jaruma Maryam Muhammad Malika jaruma wadda ta yi farin jini a ɗabi'arta na girmama jama'a ta kuma yi tashe sosai lokacin da take yin fim kamun aurenta da kumurci wasu daga cikin fina-finan da ta fito ciki lokacin rayuwarsu sun haɗa da tawayya matar uba zainab tasiri furci da dai sauransu allah ya ci kanta allah mata rahama jarumi na biyu Ahmad Esnu shi ne kaɗai jarumin da har yanzu ake alhinin rasuwarsa kuma aka kasa manta da shi a masanantar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood domin duk ranar rasuwarsa idan ta zagayo sai an ta sanya hotunansa an yi masa kyakkyawan fatan samun rama hakan ya samo asali ne sanadiyar jarumi Alinuhu wanda shi ne sunnata hakan ta hanyar fara wannan al'adar shafukan sada zumunta da musayar ra'ayi. Rasuwar jarumin ce ta fi girgiza masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood tun bayan rasuwar jaruma Balaraba Muhammad ba kuma samun jarumin da rasuwar shi ta girgiza masana'antar shirya fina-finan Hausa ba irin rasuwar jarumi Ahmad Esnu. Jarumin ya rasu shekarar 2007 ɗaya ga watan ɗaya a sanadiyar hatsarin mota akan titi zuwa Maiduguri. Markayi Ahmad isnu shine jarumi na uku cikin jerin jaruman da suka auri abokan sana'arsu lokacin tauraro suke tsaka da haskawa a masana'antar Kanewul. Sai dai shi ya auri jaruma Hafsat Shehu lokacin da tauraro take tsaka da haskawa a masana'antar Kanewul. Jaruman da suka auri abokan sana'arsu a lokacin tauraro suke haskawa a wancan lokacin sun haɗa kamar jarumi Shu'aibu Lawal ya auri marigayiya Balaraba Muhammad, jarumi Sani Musa mai iska ya auri jaruma Fati Muhammad. waɗannan su ne suka auri abokan sana'arsu bayan aurensu ne marigayi ahmad esno ya kasance jarumi na uku a cikin jaruman kannywood da suka auri abokiyar sana'arsu allah ya ji kanshi allah mashi rama jaruma ta uku jaruma safiya ahmad babu shakka rasuwar jaruman yana cikin manyan rasuwan da ya girgiza kannywood wanda duba da shekarunta a lokacin jaruma safiya ahmad ta rasu ne dalilin rashin lafiya wanda har Ubangiji ya ansa ranta. Ta rasu ne a 26 ga watan goma. Ta rasu ne 26 Fabrairu 2010. ɗin jarumar ta ƙarshe shine wanda ta ce, Kira na bai wuce, mu ci gaba da yin wa juna addu'a, kuma ina kira mu ji tsoron Allah, mu so junanmu. Wannan shine kalmar ta ta ƙarshe a muhawarar da ta yi ta ƙarshe. Allah ya ci kanta, Allah ya mata rama. Jaruma ta hudu, Jaruma Maryam Aliyu. Jaruma Maryam Umar Aliyu ta rasu ne a shashi daga watan April 2011, wanda ta rasu ne da ririn lishin lafiya. Jaruma Maryam Umar Aliyu ta kasance ta fara acting a Kannywood a tun a shekarar 2002, wanda ta kasance tsohuwar matar Shu'aibu Lawal Kumurci, wanda dalilin rasa matashi Balaraba Muhammad ya aure ta, amma daga baya suka rabu a shekarar 2009 inda ta dawo ta ƙara auren Misbahu M. Ahmad wato producer a Kannywood. Misbahu M. Ahmad ya shaida wa malama labarai cewa ya sake ta kafin ta rasu. Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rama. Jaruma ta biyar jaruma Fadila Muhammad marigayiyar ta kai kimanin shekaru takwas a masana'antar Kannywood, inda ta yi fina-finai da dama ta fito fim ɗin fasaja da kuma hubbi a waɗannan fina-finan ne ta shahara mujallar fim ta halarci na'izar jarumar kuma ta samu zantawa da mahaifinta wanda ke cike da alhinin rashinta hira da mahaifin jaruma fadila muhammad ya bayyana ciwo ne ya kashe ta Malam Muhammad ya ce, lallai wannan rashi ne muka yi, amma babu abin da zan ce sai Allah ya ji kanta da rama, ya sa aljanna Firdausi makoma ce a gari ta yana faɗin haka yana kuka. ya ƙara cewa wannan yarinya babu abin da zan ce mata sai Allah ya saka mata da alheri tare da gidan aljanna tana min biyayya Allah na gode maka da ka an a hannuna ya ƙara da cewa a kullum addu'arta Allah ya karɓi rayuwarta kafin na domin ba ta son in rasu in barta abin da zan dinga tuna da shi shine kullum burinta ta yi min abin da zai kawo min sauƙin rayuwa a take sake fashewa da kuka ya bata sako inda yake buƙatar duk mai bin ta bashi a cikin abokan aikinta ya bayyana kansa bayan tuntubar shugaban kungiyarsu masu shirya fina-finan hausa ta ƙasa rashin jihar kaduna hajiya fatima ibrahim ta bayyana tsananin rashin tashin hankalinta akan wannan rashin na fadila ta bayyana cewa daga iyayen fadila ta ji mutuwar sai ita domin hankalinta ya tashi sosai abin da za mu ce shine allah ya ji kanta allah ya mata rama jarumi na shida Kamal Aboki Rasuwar jarumin barkwanci Kamal S. Aboki ta girgiza Kannywood. Mun ci zafin mutuwarsa amma duk sanda muke yi masa Allah ya masa wanda ya fi namu, in ji Amdas. Kamal wanda ɗan asalin Maiduguri ne kuma mazaunin Kano. Ya rasa sanadiyar haɗarin mota da ya ritsa da shi ta hanyarsa ta zuwa Kano daga Maiduguri. Rasuwar Kamal Kamal tana daga ta ɗaga hankalin 'yan fim domin duk inda ka leƙa social media hotunan su ne da bidiyon suke yawo jimamin rashinsa musamman ganin shi yaro ne shi kuma matashi kamal ya fara wasan barkwanci ne a instagram inda yake gajerun bidiyoyi yana ɗora a shafukansa daga nan ya koma youtube Marigan yana da masoya da mafiya da dama kasancewar wasannin da yake yi masu suna nishaɗantar da jama'a. Jarumi Abdullahi Amdas wanda ya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 sai ka ce tafiya da wani babban mutum cikin hukuncin Allah ashe hoton ne zai zama tarihi a gurina Allah ya maka rama kamal domin kamal ba dan barkwanci bane ba kawai mutum ne mai hankali natsuwa da girmama mutane Allah ya sani ban san wani aibin kamal da zan iya faɗi ba na duniya ba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 wanda ake nuna a dandalin YouTube. Tun bayan rasuwarsa jama'a da dama musamman abokan sana'arsa ta fim suka yi alhini a shafukan sada zumunta. Sanarwa na rasuwarsa sai dai mutane sun sha mamakin da cewa ba su san shi da wata ciwo ba ko wata cuta ba. Lafiya ƙalau aka rabu da shi kafin ranar da zai rasu. Manyan jaruman Kannywood sun yi alhinin rasuwar Nura Mustapha waye. Furodusan shirin Izzar Lawan Ahmed ya bayyana Nura a matsayin mutumin kirki sannan ya yi addu'ar Allah ya gafarta masa kuma ya yafa kurakuransa ita ma Aisha na jamu wadda aka fi sani da Aisha Izzarsu ta yi masa addu'ar Allah ya ji kansa ya gafarta masa jarumi masanantar a Alinu shi ma ya mika hotonsa tare da shi inda ya roki Allah ya yi masa rama darakta masanantar kanewood malam aminu saira shi ma ya wallafa hoton marigayi a shafinsa na instagram inda ya yi masa addu'ar allah ya ji kansa kuma ya ramce shi ita ma Khadija Yobe wadda aka fi sani da Karima Izzarsu ta yi roki Allah ya gafarta mashi jarumi na takwas Ibrahim Binu wato ƙani ga Alinu jarumin ya rasu sha ɗaya ga watan Yuni a shekarar 2013 ba shakka rasuwar jarumin yana cikin rasuwan da suka girgiza Kannywood Allah ya ji kansa Allah ya masa rama Jarumi na tara shine Abdulwahab Alhassan wanda aka fi sani da awarwasa wanda ke taka rawa a shirin a duniya. Jarumin ya rasu ne bayan ya sha fama da rashin lafiya kuma jarumin ya rasu ne a garin Jos. Jaruman Kanewood da dama sun samu labarin rasuwar tasa inda suka ta wallafa hotunansa suna masa addu'a mu ma muna masa addu'a Allah Ubangiji ya gafarta masa ya haskaka makwancinsa ya yafe masa kurakuransa Allah ya sa idan tamu ta zo mu ma mu cika da imani kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa Hausa Trend TV ta ku ce.